Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International sunana Rukayya Abba Kabara. A cikin shirin na wannan mako za mu sake yin waiwaye kan ƙorafe korafen makallata fina-finan Hausa game da yadda mashirya fina-finan suka fi mayar da hankali kan soyayya tare da fatali da sauran fannonin rayuwa. Za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda za mu duba yadda zamani ya tafiyar ruwa da waƙe-waƙen 'yan mata da ke tashi a baya. Muna tafi da tattaunawa da Hadiza Gire guda daga cikin matan da suka yi tashi a jamhuriyar Nijar lokacin da suke fagen rera waƙoƙin 'yan mata. To madalla. Kamar yadda aka saba mukan yaye kallabin shirin ne da jin wainar da ake toyawa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ga Hauwa Kabir wadda za ta jagorance mu a wannan fanni. To madalla a kwanakin baya can mun ji ta bakin masoya kallon fina-finan Hausa inda suka zargi masana'antar fim ta Kannywood da karkata ko ba da karfi akan fina-finan soyayya yayin da 'yan masana'antar ke kukan rashin sa hannun jarin al'umma ne ko kuma sa hannun gwamnati kamar yadda ake yi a masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya. Akan haka ne na tattauna da masana daga sashen Hausa wato sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria jihar Kaduna. na Najeriya. Ga kuma Malam Bakar Sarki Muhammad malami mai binciken ilimin wasan kwaikwayo wanda ya bincikensa ya kuma kware a ilimin drama. To menene ya rage? Kusan dama abin da ya kawo matsalan shine rashin kayan aiki. Amma gaskiya yanzu yadda muke kallon quality da irin kyawun hoton da suke mun san maganan kyawun aiki kan aikin za akwai. Abin da kawai za a ce an rasa shine kwarewar da zai daidai da na masu yin fina-finai na kasashen turai. ko na kudu ko na kudu kin ga su na kudu ban yadda cewa wai gwamnati na ba su gudunmawa in ma tana ba su gudunmuwa ban yadda cewa ya kai ga yana suka bunƙasa ba amma dai kawai su sun mai da shi harkar kasuwanci mutane suna sa kuɗin su suna hannun sa hannun jarin su suna yi a hausa gaskiya su wane na su iya ɗaukan wannan kasadar su sa kuɗin su wajen wa za ka sa wannan ita ce babban matsalar da ke fuskantar na hausan mu gaskiya jama'a ba sa sa kuɗi a ciki saboda an bar ma waɗansu nau'in mutane ne samari da 'yan mata su aka bar ma harkar kuma duk inda ka ce mata ne da matasa da mata matasa ka bar ma harkar karɓu kasan ka shiga uku dole su abin da suke so shi za su nuna shi yasa da ku samu koda na soyayya ne za ga ana kariyar kuɗi ana nuna manyan gidaje da motocin alfarma to su ma fina-finan kudin haka suke nuna za ki samu su ma matasa ne to ya zama to yaro ne kawai shi zai kawo kudinsa ya yi investin kudinsa riba yake nema Dr. Sha'ibu Hassan shine shugaban sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kuma ba a bar shi a baya ba wajen jaddada lalle an bar sana'ar ne a hannun matasa. Wani dai ina ga na farko zan iya kallon abubuwan ta fuskoki daban-daban. Fuska ta farko dai sama samari ne matasa 'yan kuruci dangin hauka suka mamaye harkar sannan masu kallon masu bibiyarsu, masu sha'awarsu, masu saya in na sayarwa ne masu kalla in na kalla ne su ma samari ne matasa maza da mata to saboda haka tun da dama kuɗi ake nema kuma waɗannan samarin su suke bibiyar su su suke kalla su suke saya to nake ganin cewa yana da wahala a yi tufkar hanci na farko kenan na biyu babu sa hannun hukuma saboda harka ta fim gaskiya harka ce da take buƙatar kuɗi jari mai kauri ma kuma ta sayan na'urori da ɗaukar da nauyin 'yan wasan da duk kashe duk abin da ya kamata kuɗi yake bukata a ce an abin nan wannan sai hukuma to hukuma ta yi watsi da su wani lokaci ma har faɗa take da su to wannan ma ya taimaka so amma in dai fim za a yi na zahiri da zai daga darajar al'umma ko kuma wata al'umma dai koma wace iri ce a ce gaba ɗaya arewacin najeriya ko kuma najeriyar kanta ko ma menene ya kamata shi dan fim ya kasance yana kallon me ke gudana a ƙasarsa ko a yankinsa matsalar fina-finan wasu a ce kawai ta tsaya akan soyayya soyayya soyayya daga cikin soyayyar kuma zamantakewa ta mari zagi mali zagi duka mutuwar aure gaba ɗaya haka fina-finan sun kare haka duk wanda ka ɗauko in ma irin wanda suke cewa series film ɗin nan ne za ga duk dai soyayyar ce akan wannan batu na barin masana'antar fim ta kaniwo da hannun matasa akwai manyan dattijan masana'antar muna nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin su wato dattijo isa bellaja wanda kusan da shi aka yanke ma wannan masana'anta cibi ga kuma abin da yake cewa akai hajiya hawa hakika ke min tambaya mai sarkakiya amma yadda abin yake gaskiya harka ce ta kuɗi duk mutumin da yake neman kuɗi babu ruwansa da zancen yayi wani abu da ya dace ko bai dace don saboda masu kallon masu kallon su ne ba su suke ɗaurewa yaran gindi saboda haka idan ka yi abin da yake da al'ada da kawaici da mutunci da ya kamata masu kallon ba za su kalle ka ba amma idan za ka zo da wani sabon salo mai jan hankali na yara da yarinta da sauransu za ga ana kallon ka abin mafiya yawa masu kallon fim din nan mata da yara yanzu dattijan nan duk mafiya masu kallon fim suke ba to amma yaya za a yi a ce yayi abin da zai umfanar da al'umma shi yayi abin da zai umfanar da kai cikuru to wannan ita ce magana ta kuma yaran nan su suka farfado da fim don saboda irin wannan abun ake yi ake sa wannan harkar kuma ake kallanta in kuka fasa ciki na ba saboda duk abin da samu yan fim ya same ni kuma su kuma manyan gaskiyar lamari ba a bukatar su na farko dai yaran nan ba zai nemi shawarar ka ba ba saboda me saboda kudinsa ne shi yake harkokinsa shi yake komi nasa baya bukatar ka ce masa gyara ko kai gaba ko kai wani abu saboda haka mafiya yawa kuɗinsa ne ra'ayinsa ne kuɗi yake nema baya bukatar ka in ka ga dama kai dattijo zai baka sit daya biyu na uba ka zo kai masa ko ya ɗauki wata dattijuwa ya ce ta fito ba uwar yaro ko na saboda kawai amma saboda zamantakewa na irin gida amma baya bukatar ka ta kowane bangare in ba kai zai fi in ma da kai zai fi wanda ita ce magana ta gaskiya wannan batu ba sababbin batutuwa ba ne domin an daɗe ana zargin masana'antar da karkata alakarta kan fina-finan soyayya rawa da waka ga kuma yanzu masana'antar gaba ɗaya ta koma hannun matasa yayin da su dattijan suka zama 'yan kallo. Mata ciki da Allah. yaran mata alara iyali mata ciki da goyi To kamar yadda mai sauraro ya ji a farkon shirin a wannan mako za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda za mu duba yadda wake-waken 'yan mata da suka yi tashe a baya suke ƙoƙarin disashewa a sakamakon zamani da ya cin musu. A shekarun baya irin waɗannan waƙoƙi ne suke tashe a jamhuriyar ta Nijar inda har gwamnati kan yi ƙoƙari wajen haɓaka su da kuma shirya gasa ta ƙasa don ƙarfafa wa 'yan matan gwiwa da kuma marubutan su. Abin tambayar a nan shine a ina alwalar ta warware har aka bari zamani ya tafi ruwa wa da waɗannan waƙoƙi? To don jin wannan amsar na zanta da Malam Haladu amadu ƙwararren mai bincike kan irin waɗannan waƙoƙi kuma guda daga cikin marubuta waƙoƙin 'yan mata sama da shekaru talatin da suka gabata a jamhuriyar Nijar. To Malam Haladu kai ƙwararre ne a fannin waƙe-waƙe na 'yan mata a jamhuriyar Nijar. Kamar yaushe ne ka fara wannan aiki kuma menene ya ja hankalinka? kin san kamar na a nan kasar mu Nijar a wani lokaci da aka yi yayin samariya yan mata suna gamuwa a kowane gari ko wata unguwa don ku suna wasanni kuma wasannin na har sukan kai a matsayin har a kai su a matsayin kasa haka nan ana takara eh, a tsakanin gariwa a tsakanin jihohi duka ana yi haka to a dalilin wannan ne Allah sa garin da nake ina malamin makaranta sai muna cikin samariya sai shi kenan na kawo wata kungiya ta waka alif dari tara tamanin da hudu ne dai kawata kuma Allah ubangiji ya sa da ikon shi wannan kungiyar sai ta kan eh, ta kan samu karkuwa a gurin jama'a na kasa ma gaba ɗaya za a ce shekarar alif da ɗari tara da tamanin da biyar aka fara jin dai duniyar ta duka cikin ƙasa ma gaba ɗaya a wancan lokaci shekaru talatin da ka ce waƙoƙin mata sun fi na maza karɓuwa ne shi yasa kuka fi mayar da hankali kan 'yan mata fiye da maza? to lallai dai mafi yawa dai 'yan matan ne dai ake koya suna yi kamar dai kin san abubuwa ne na ya samu asali kamar waken dandali ai mahi yawa dai maza dai mu ana al'ada hausa ba su hoye yin shi eh mata dai suke to kamar haka dai dai ina jin dai daga abin ne dai da tashi daga kamar dai waken dandali ne kuma ba mai fusa a namiji don ku sai a cikin wannan eh, shi ma ya kirkiro na shi wakal kuma yan mata su ɗauka kuma a ringa yi. To a yanzu waƙe-waƙen na 'yan mata a Nijar sun yi ƙasa ba kamar yadda suke tashi a baya ba. A ganinka akwai wani dalili wanda za ka iya cewa shine ya janyo hakan? dalilin da zan faɗi shine watakila gwamnati a da ita ta ɗauki abin ta rungumi abin gadan-gadan take tsara shi. To a yanzu kuma kamar gwamnati ba ta bai ba abin muhimmanci sosai shi yasa abin kowa ina jin aka yi aka yi aka abin ya ɗan yi sauki ba kamar irin na daɗin ba. Na biyu kuma allo kamar san harakoki ne na gargajiya da ake ta yi. Yanzu kuma duk wannan kaɗe-kaɗe na zamani duk da ta kunno kai su ma ina jin sun yi tasiri a bisa kan rabuwar wancan wakai-wakai irin na da. To ma a ga ma na dan gargajiya ma da suka mai da abin a cikin gari yanzu ba kamar irin na da bane ba wannan abubuwan na zamani da suka zo kamar duk suna nema su dace ma duka al'amuran. kamar ka ce gwamnati ce ba ta bayar da gudunmawar da take bayarwa a baya idan yanzu ta ce a dawo a ci gaba kana ganin wake-waken na 'yan mata za su yi armashi kamar yadda yake a baya idan aka yi la'akari da kamar yadda kaɗe-kaɗe na zamani suka yi ƙarfi sosai kuma suka samu karɓuwa a zukatan jama'a. ina ga mai yiwa ce watakila in ma bai kawo bai kawo bai yi kamar daɗin lalle lalle da kwai za a samu lalle wanda za su komo bisa kan dandalin abin su gwada fusa mai wa ce kwarai in gwamnati ta ba ta abin muhimmanci ta koma ta runguma abin gari insha Allah ina ga tana yi wa. To muna godiya kwarai da gaske Malam Haladu. gode. Madalla ba shakka duk da yadda waƙoƙi da kuma kaɗe-kaɗen zamani ke da tasiri a yanzu, amma jama'a na ci gaba da nuna sha'awar irin waƙoƙin na baya musamman na 'yan mata ganin irin ma'anoni da kuma kishin ƙasa da ke kunshe cikin waƙoƙin. Duk da cewa ana ganin zamani ya yi fatali da waɗannan waƙoƙi, amma har yanzu akwai kyakkyawan fata idan har aka maido da su. tare da yi musu kwaskwari mata yadda za su saje da zamani a cewar Hadiza Gire. fitacciyar mawaƙiyar 'yan mata a zamaninta na ƙuruciya. To malama Hadiza Gire yaushe kika fara waƙe-waƙen 'yan mata? To waƙe-waƙe na 'yan mata a lokacin da aka yi yin mulki na shugaba kunshi Allah mishi rahama da na hamani da ya juyin jura a lokacin da ne muna na kwal aka ɗauke mu aka koya mu waƙa ta farko muka zo nan da magaran muka yi sannan waƙa ta biyu kuma na yi ta ne a alif dubu da ɗari tara da saba'in da shida ita ma a nan festival na farko da aka yi a nan da magaran a lokacin mulkin na gunki an samu nan da magaran shi ma muka yi ta kuma bayan wannan waƙa ta uku na yi ta ne a birnin agadar shi ma alif dubu da ɗari tara da tamanin da biyu muka yi ta a jihar agadar ita ma duka ta samariya ce. A zamanin baya, waƙoƙin 'yan mata sun yi tashe musamman a jamhuriyar Nijar. A ganin ki me yasa a wancan lokacin waƙoƙin suka yi irin wannan tashen da suka yi? Yawwa, to madalla wannan tambayar na ji daɗin ta a lokacin wancan festival ne ake shiryawa kamar haɗuwa ta jihohi ake shiryawa a cikin ƙasa a yi a jiha guda kuma a wancan lokaci waka ana yin ta ne ƙasa ce ake ma da dirafan ƙasa ba wai shugabanni ba ne ake ma waka a'a sai dai ko shugaban in soji ne a ce sojina gaba ɗaya in kuma horar hula ne a ce hula mai ba a kama sunan shugaban a mishi waka kuma waƙoƙin ne ana yin su kusa kai yanayi na wannan lokaci yadda ake ciki a wannan lokaci a cikin asiri ake shirya waƙar musamman a yi ta bisa kan wannan lokaci su ne waƙoƙi irin na da wanda suka yi tashi har yanzu ba a samu makamantar su ba kuma har yanzu ana madar wannan waƙoƙi. Kenan a wancan lokacin waƙoƙin kishin ƙasa aka fi ba kamar na soyayya da ake gani a yanzu haka ba? Yawwa waƙa ce ta zalla kishin ƙasa da abin da ƙasa take so a mata da abin da ƙasa take so ta yi ba soyayya ba da sauran irin na yanzu da muke gani 'ya'yanmu da jikokinmu suna yi fatin sha bambam sosai ma ko kuma za ki ga an ware mutum guda an wasa shi an musu waka an yi wane ne an yi a'a wannan waka ce kawai kasar ce ake ma waka da abin da kasar take so da irin abin da ya kamata a yi kasar ta samu ta ci gaba shi ne bambancin waƙoƙi na da da na yanzu. Tuku a matsayinku na waɗanda kuka yi waƙoƙin 'yan mata a zamanin baya, wani ƙoƙari kuke yi don ganin kun farfaɗo da darajar abin? burin mu yanzu haka muna nan an shirya wannan cikin shekara na wannan shugaba namu na Nijar za a ce wakokin ne na jarere ne na da za a kai a yi su a can a yi su a can a shi ne da yadda aka yi yaya ne kasar yadda aka wata ta da abubuwan da ya kamata a ce ta yi ta ci gaba su ne yanzu ma a kan su ne aka shirya. Malama Hadiza me kuke ganin ya kamata a yi kamar haka a hukumance don dawo da wannan salon waƙoƙi. Kiran da muke yi da son samu ne a ce waƙoƙin nan na da ana maido su ana sa su kuma idan aka sa su in kafan watsa labarai ce in talabijin ne ya sa su waƙoƙin wannan ya kasance shi wanda yake shirin wannan ya rika ba da ɗan misali ita kan a bi ita waka abin da ta kunta da ma'anarta saboda a yanzu a samu a mai irin waɗannan abubuwa. da muka ga a yanzu waƙoƙi na soyayya ko da mutane sun fi yawa da waƙoƙi irin na da alhali waƙoƙin na da sun fi sa ƙasa ta ci gaba sun fi sa da mutane daga barci sun fi sa kishi na ɗan ƙasa ya sani ne ƙasar shi take so ya kamata ya kama ƙasar shi gudunmawa. Anya kuwa idan wannan buri naki ya cika na yunƙurin dawo da waƙoƙin nan a ganin ki za su samu karɓuwa kuwa ganin yadda kamar waƙoƙin zamani suka yi mamaya a yanzu? Baya gagara idan an ba da kai bori ya hau. Sha Allahu Rabbi tun da yanzu zan ba shi wani ɗan misali ta kai ta ce kaɗan watsa rabba na ta'ala ni na yi ta kuma a kan ne ke yanzu haka magana da muke miki ana nan ana ci ana koya ma yan mata a nan da magaran su yi su ta kuma ni zai je haɗin tare da su rera ta tare tun da duk an nile na an ci in ina raye ina da rai ana so a gani na yi wannan waka na nile da saboda irin ma'anar da take kunshi da irin abubuwan da yi kasar take duniya. To muna godiya kwarai da gaske Hajiya Hadiza Gire. mu naɗe tabarmar shirin a wannan mako a madadin Hauwa Kabir da sauran bakin da kuka ji muryoyinsa a cikin shirin. Sunana Rukayya Abba Kabara ke cewa na bar ku lafiya.